Merci. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar Asabar da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran ba ta yarda da duk wani aiki na siyasa kuma matsin lamba na rashin adalci ba. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta jaddada cewa Iran tana da 'yancin mai da martani ga duk wani mataki da ya saba wa doka. shugaban kasar faransa ya jaddada cewa zai amince da kafa kasar palestino a ranar litinin mai zuwa a birnin new york yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran ba ta yarda da duk wani aiki na siyasa ko matsin lamba na rashin adalci ba Rafael Grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ya gana da ministan harkokin wajen kasar Iran Said Abbas Arakci ta hanyar wayar tarho. Kamfanin dalancin labaran Tasnim ya bayar da rahoton cewa a yayin wannan kiran shugabannin bangarorin biyu sun tattauna batutuwa baya-bayan nan a yarjejeniyar da aka kula tsakanin Iran da hukumar ta IAEA. E da batun maido da takunkumin da aka kaka bawa iran da kuma matakin ci gaba da ɗage takunkuman da aka kaka bawa iran a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya arakci da gurosi sun cimma yarjejeniya a birnin alkahira kan sabbin hanyoyin hanyar gudanar da ma'amala tsakaninsu ministan harkokin wajen kasar ya soki yanayin siyasa da ya mai taron kwamitin gudanarwar hukumar yana mai jaddada cewa haɗin gwiwa da iran ke yi da hukumar ta iaea e na fasaha ce kawai kuma tana cikin tsarin dokokin ƙasa da ƙasa har ila yau arakci ya bayyana cewa iran a matsayinta na ƙasa mai alhaki a kodayaushe tana neman haɗin kan diflomasiyya da fasaha don warware batutuwan da suka shafi shirinta na makamashin nukiliya kuma ba ta yarda da duk wani mataki na siyasa ko matsin lamba na rashin adalci da aka iya haifar da tashin hankali ba jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya rasa damar tattaunawa da fahimtar juna a yau jakadan kasar iran kuma wakilin dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya yi tsokaci kan rashin amincewa kan rashin amincewa da daftarin ƙuduri na ci gaba da ɗage takunkumin da aka ba wa iran a taron koli na yau <clears throat> sakamakon matsin lamba daga ƙasashen amurka da turai irawani ya bayyana a yayin taron kwamitin sulhun ajiya juma'a cewa kwamitin sulhun ya yi watsi da damar tattaunawa da fahimtar juna yayin da rasha da china bisa gaskiya suka gabatar da wani madadin kuduri na tsawaita kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 da kiyaye tsarin diflomasiya ya ce maimakon amincewa da wannan mataki na hankali amurka da turai sun zaɓi haɓaka matsin lamba da rabuwan kai ya kara da cewa wannan saɓani da ke tsakanin kalamansu da ayyukansu ya sake tabbatar da cewa hakikanin manufarsu ba ta diflomasiya ba ce illa ƙara ta'azzara matsaloli don haka dole ne a yanzu su ɗauki cikakken alhakin rikicin da kansu suka haifar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta jaddada cewa iran tana da 'yancin mayar da martani ga duk wani matakin da ya saba wa doka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a dangane da haramtaccen matakin da ƙungiyar tarayyar turai turoka ta ɗauka na mayar da takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan iran a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta hanyar yin amfani da tsarin warware ta kaddama kan shirin haɗin gwiwa na haɗin gwiwa jcpoa a yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da kuma kuduri mai lamba 2231 bayanin ya ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da matakin da kasashen turai uku wato faransa da jamus da burtaniya suka ɗauka na yin amfani da tsarin warware ta ƙaddamar jcpoa ba bisa ƙa'ida ba wajen maido da kudurorin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da aka soke a shekara ta 2015 da kuduri mai lamba 2231 da kuma jcpoa yana mai ɗaukan wannan matakin a matsayin doka rashin gaskiya kuma mai tayar da hankali masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran mai kula da harkokin shari'a da na kasa da kasa ya mayar da martani kan zargin shugaban kasar faransa emmanuel macron mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran mai kula da harkokin shari'a da na kasa da kasa kazim garib abadi ya musanta zargin da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi na baya-bayan nan yana mai jaddada cewa a yayin da ministan harkokin wajen kasar iran ke magana ko tattaunawa ko ya aike da sako ko ya gabatar da wata shawara wannan mataki yana nuna ra'ayin jamhuriyar musulunci ta iran kuma yana samun matsayi a cikin gida kamar yadda aka gani a tattaunawar fahimtar juna tare da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a birnin alkahira a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar juma'a garib abadi ya yi ishara da shawarwarin baya-bayan nan da aka yi tsakanin iran da kasashen turai a cikin 'yan kwanakin da suka gabata yana mai cewa a baya-bayan nan jamhuriyar musulunci ta iran ta gabatar da shawari masu ma'ana da daidaito da nufin magance matsalolin da suke a matsayin damuwa ya kara da cewa waɗannan shawari kamar yadda makaron da kansa ya nuna sun kasance masu ma'ana kuma sun buɗe hanya da mu'amala diflomasiyya a saboda haka makaron ba zai iya kore su ba ko kuma yin la'akari da su a matsayin marasa wani muhimmanci sai dai ya yi amfani da kalmar hankali wajen bayyana su. shugaban ƙasar faransa ya da cewa zai amince da ƙasar Falasino a ranar litinin mai zuwa a birnin new york shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya tabbatar da ya tabbatar a yammacin jiya juma'a cewa zai amince da kafa a ƙasar Falasino a ranar litinin mai zuwa a birnin new york macron ya bayyana amincewa da ƙasar falastinu wani bangare ne na cikakken shirin zaman lafiya da ke tabbatar da tsaro da zaman lafiya ga isra'ila da falastino emmanuel macron zai gabatar da jawabi don tabbatar da wannan karramawa a ranar litinin da misalin karfe uku na rana a birnin new york wato tara na yamma agogon paris yayin wani taro da zai gabatar zai jagoranta tare da yarima mai jiran gado na saudiya fadar elise ta ce a cewar sabon bayanin da aka samu muhammad bin salman zai yi magana ta hanyar taron bidiyo a cikin wannan muhallin mai magana da yawon ma'aikatar haƙoƙin wajen faransa pascal compabro ya bayyana a ranar juma'a cewa wannan amincewa baya wakiltar ƙarshen ƙoƙarin diflomasiya kuma ba furuci ne na alama ba amma a maimakon haka wani ɓangare ne na hangen nesa mai zurfi kuma mai mafi muhimmanci ƙarshen labarun duniya kenan. thank you To da labarin da aka shan labaran duniya yanzu kuma za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokon sannan shirin duniyar mu a yau sai mu leƙa Iran da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo gore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne. illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ji a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin ɓangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan ƙasar iran domin kuwa akwai kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko kasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga hakuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 20 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan Rabiul awal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu warare ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan Satumba na shekara ta 1867 bayan haɗe kasashen Hungary da Austria sarki Francois Joseph ya zama sarkin kasar hungary da austria a hukumance hungary dai ta yi ta fadawa gargashin mamaya ta manyan kasashen turai a wancan lokaci kamar da kuma ta fada gargashin mamayar daular usmaniya amma bayan yakin duniya na daya austria ta sha kashi a shekara ta 1918 sannan kuma a lokacin kasar hungary ta sanar da ballewa daga austria tare da zama kasa mai cikakken 'yancin gashin kanta kasar hungary tana gabashin nahiyar turai a tsakanin kasashen austria da jamhuriyar czech da kuma romania slovakia da yugoslavia masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau burhanuddin rabbani tsohon shugaban majalisar sulhu ta kasar afghanistan ya rasa ransa an haifi burhanuddin rabbani a shekara ta 1940 a kasar afghanistan sannan kuma shi ne shugaban jam'iyyar hezbollah islami ta kasar kuma shi ne shugaban kasar afghanistan na farko banda da mujahideen suka karbi iko da kasar tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai ne naɗa shi a matsayin shugaban kwamitin sulhu na kasa baki ɗaya bisa la'akari da cewa shi mutum ne mai masaniya ko mai gogewa akan al'amura waɗanda suka shafi siyasar kasar kamar yadda kuma yana ɗaya daga cikin mutane da suke karbuwa a wajen al'ummar kasar afghanistan sannan kuma mutum ne wanda kowa da kowa ke girmama shi kasantuwar cewa baya ga shi dan siyasa ne a ɗaya bangaren kuma masani ne a bangaren ilimi na addinin musulunci sai dai a rana irin ta yau a lokacin da wasu mambobin kwamitin sulhu na al'ummar kasar afghanistan suke gudanar da wata ganawa tare da wakilan kungiyar taliban guda biyu a cikin gidansa da yake birnin kabul fadar mulkin kasar ta afghanistan sai ɗaya daga cikin 'yan taliban ɗin wanda a lokacin ya ɓoye bam a cikin rawaninsa ba a sani ba ya tayar da bam ɗin inda ya kashe su baki ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 193 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan satumban shekara ta 1831 aka kammala aikin kera motar bas ta farko a duniya wani bature ɗan ƙasar birtaniya mai suna golden bronze shine fara ƙirƙiro motar bas da farko da ya yi amfani da turiri wajen tar da ita da kuma sanya injinan ta su motsa kuma su fara tafiya sannan kuma motar bata da sauri a lokacin hakanan kuma motar tana daukar mutane talatin amma daga bisani masu aikin kere-kere sun ci gaba da inganta kiran motar bas ta yadda daga bisani aikin ya koma ana yin amfani da man fetur a matsayin makamashi domin tayar da injinta kuma motar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi na safarar jama'a a tsakanin garuruwa da kuma cikin manyan birane a ƙasashen turai. masu saurari ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan rabiul awwal na shekara ta 1390 bayan hijira ayatollah said mohsen hakim shugaban makarantar najaf al-ashraf kasar iraki ya rasu an haifi ayatollah said mohsen hakim a kasar iraki shekara ta 1306 bayan hijira kamariya ya yi karatu a gaban manyan malaman addini na lokacinsa daga cikin malamansa akwai ayatollah akhwan horasani da kuma mirza na'ini da dai makamantansu ayatollah hakim ya ba da kulawa matuƙa ta musamman akan al'amura na siyasa da kuma zamantakewa musulmi tare da shiga kafar wando ɗaya da shugabannin ƙasar iraki waɗanda ba su da ƙwarewa kuma ba su da adalci baya ga yakar turan mulkin mallaka da kuma taka muhimmiyar rawa wajen yunƙurin addinin musulunci da yaɗa shi a ƙasar iraki shekara ta 1920 ya kasance cikin masu goyon bayan juyin juhalin musulunci na kasar iran wanda ya wakana a karkashin jagorancin margayi imam khomeini a lokacin da jam'iyyar ba'as ta hau a kan karagar shugabancin kasar iraki ayatollah hakim ya yi adawa da manufofin wannan jam'iyya da kuma yadda take tafiyar da al'amuranta musamman madi da take adawa da addinin musulunci da kuma nisan ta kanta daga dukkanin wasu ɗabi'u na korowar addinin musulunci don haka a azzaluman shugabanni suka yi wa wannan babban malami wanda ake komawa zuwa gare shi cin mutunci iri-iri shekaru na ƙarshe na rayuwar wannan babban malamin addinin musulunci ya yi fama da rashin lafiya da kuma gudun hijira sannan kuma bayan wannan lokaci 'yan baranda na jam'iyyar ba'asu da ke mulki a ƙasar iraki sun kai masa hari a gidansa da yake birnin najab inda suka ci mutuncinsa da iyalansa da ƙarshe dai wannan babban malamin addinin musulunci mai haƙuri kuma masani ya ɗauki walalu masu tarin yawa da bala'o'i saboda kara manufarsa ta kare kimar addinin musulunci da kuma koyarwarsa sannan kuma ya fuskanci zalunci daga mahukunta daga wannan lokaci ne kuma ya shiga cikin yanayi na tsananin rashin lafiya ya kuma rasu yana da shekaru 84 a duniya duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. To a yau shirin namu zai nazari ne akan yadda 'yan mulkin mallaka a baya suka bai wa yankuna suna bisa dacewa da manufofinsu. hakanan kuma shata iyakokin kasashe musamman ma dai na wannan yankin na yammacin asiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yankin da aka fi sani da gabas ta tsakiya wanda yake a yammacin nahiyar asiya ya samo wannan suna nashi ne daga 'yan mulkin mallakar birtaniya waɗanda suka shimfiɗa iko a kan yanki mai girma na duniya ofishin mulkin mallaka na birtaniya indiya ne ya baiwa yankin da ke tsakanin ƙasashen larabawa da indiya wannan suna a shekara ta 1850 sun kuwa ba shi sunan ne bisa la'akari da tazarar da yake da ita daga ita kanta cibiyar mulkin mallakar ta birtaniya wato ingila yankin da can ya yi nisa kuwa wato yi wa ingila nisa ce suka ba shi sunan gabas mai nisa a wurin mutanen yankin kuwa wannan sunan ba shi da wata ma'ana domin ba su san a wurin waɗannan mutane ne suka zama gabas balle kuma a kirata da tsakiya ba watakila ya fi musu sauƙi su fahimci cewa su suna yammacin asiya ne ba wai wata gabas ta tsakiya ba sunaye irin waɗannan kuwa da 'yan mulkin mallaka suka sanya wa ƙasashe da nahiyoyi a duniya suna da yawan gaske waɗannan wurare waɗanda ma'abotansu na asali suke rayuwa a cikinsu ba su san da waɗannan sunayen ba har sai zuwan 'yan mulkin mallaka da suka ji ana kira su da wasu sunaye na daban ga misali a wurin turawan yamma da suka yi mulkin mallaka a yammacin afirka suna cewa mango park dan ingila kenan shine mabudin kwara wato wanda ya gano tekun kwara wanda ake kira da nija mazauna wannan yankin na kwara sun san cewa tun asali suna nan ko matsugunninsu ne zuriya bayan zuriya saboda haka ya za a ce an gano su haka lamarin yake dangane da amurka ta arewa da aka ce wani mutum mai suna christopher columbus ne ya gano ta a wurin 'yan asalin wannan yankin da dukkanin ƙabilunsu sun san cewa a nan suke zuriya bayan zuriya saboda haka suna da masaniya da kansu da tarihinsu balle a ce an yi wani lokaci da ba su san ko su wane ne su kansu ba sai daga baya suka gano kansu hatta suna na wasu al'ummu 'yan mulkin mallaka ne suke laƙaba musu daidai da yadda suke so ko ya dace da manufofinsu ga misali al'ummun da suke a arewacin amurka suna da sunayen da suke kiran kansu ƙabila bayan ƙabila amma aka ba su sunan indiyawan daji abin da ya faru shine columbus da aka ce shine ya gano wannan yankin ya fara tafiya ne a cikin jirgin ruwa da zumar cewa zai tafi indiya to kawai sai ya samu kansa a wannan yankin na amurka bisa rafkan wadda ya ta tafiya a cikin ruwa da ya samu wata al'umma a wurin wacce ba indiyawa ba ne da ya so ya je wajen su sai kawai ba su sunan indiyawan daji wato red indians wannan sunan kuwa shine ya bi su daga waje wanda har yanzu ake kiransa da su watakila ma wasu da dama su ɗauka cewa suna da alaƙa da wato indiyawa din na kasar indiya alhali ko kaɗan ba haka lamarin yake ba to wani fage mai muhimmanci da 'yan mulkin mallaka suka yi wasa da shi shine shata kan iyakokin ƙasashen yankin yammacin asiya yana cikin wuraren da 'yan mulkin mallaka birtaniya da faransa suka yi wasa da iyakokinsa wanda kuma har yanzu yake ci gaba ƙasashe irin su iraki syria lebanon da jordan suna cikin masu irin waɗannan iyakokin da aka yi wasa da su to tushen waɗannan iyakokin shine wata yarjejeniyar sirri da aka ƙulla wacce aka ba wa sunan taken saik pico an yi hakan ne kuwa a daidai lokacin da ake kan yakin duniya na farko a shekara ta 1916 kuma ingila da faransa su ne suka yi wani yarjejeniyar wato sunayen mutane biyu ne sayek da fiko da suke wakiltar birtaniya da kuma faransa su ne suka rattaba hannu a akan wurinan yarjejeniya a wancan lokacin da aka kulla yarjejeniyar daular usmaniya ta turkiya tana kan gargara da jan lumfashinta na ƙarshe sau da aka ƙasashen na birtaniya da faransa waɗanda wani ɓangare ne na wancan yakin su ne suka sha ta waɗannan iyakokin a kan takarda da zummar cewa da zarar daular usmaniya ta faɗi ta ci ƙasa to kowane ɗaya daga cikinsu zai kwashi nashi rabon na ƙasar wannan daula sun sha ta dogon layi a kan takarda wanda ya taso daga saudiya ta yanzu ya dire a gaɓar tekun mediterranean a garin haifa yankin sama zai kasance mallakin faransa yayin da ita ingila kuwa za ta ɗauki yankin da shacinsa yake ƙasa to ita ko falasɗino take wannan yankin tanadin da aka yi mata na daban ne kowace ɗaya daga cikin waɗannan manyan ƙasashen biyu dai kamar yadda halayyar dukkanin 'yan mulkin mallaka take masu haɗama ne a tashin farko suka amince cewa falasɗino a bata ta kasance wata ƙasa ko wani yanki na ƙasa da ƙasa ba za a barta a matsayin wata ƙasa guda ɗaya ba wato zai zamanto tamkar wata cibiya ce ta duniya sai dai kuma bayan gushewar shekara ɗaya daga wancan tsarin wato a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha bakwai birtaniya wacce ta yi shelan nan da ake kira ta belfort ta yi wa kungiyar 'yan sahiyoniya alkawalin cewa za ta ba su palestino wancan alkawalin ya zama tamkar irin da aka shuka wanda daga baya ya tsoro ya girma ya zama abin da ake kira da isra'ila yanzu to me biyo bayan hakan abin da biyo baya shine shata iyakoki da aka kira su da na kasashe iraki syria lebanon saudiya masar turkiya da Inu su kuwa mutanen waɗannan ƙasashen ba su taka rawa ba wajen killace kawo kansu a cikin waɗannan iyakokin wato ba su ne suka shata wa kansu iyaka ba suka ce nan sunanta iraki nan sunanta labanan nan sunanta saudiya nan ce kuma iyakar turkiya da falasɗinu 'yan mulkin mallaka su ne suka shata waɗannan iyakokin waɗanda kuma har a wannan lokacin ana ganin illolin abinda waɗannan 'yan mulkin mallakan suka aikata ƙirƙirar haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka yi a kan bagiran falasɗinu ya zama tamkar wani miki ko gyambo ne da har yanzu bai warke ba ya kuma haddasa yaƙin da ba shi da ƙarshe tamkar fada da kurma. tun daga tsakiyar karni na ashirin lokacin da girman tasirin daura birtaniya ya rika raguwa a duniya sai amurka ta zama wacce ta maye gurbinta wajen tasiri a fagen siyasa da soja haramtaccen kasar isra'ila kuwa sai ta koma wajen amurka domin samun kariya daga gareta, wato birtaniya ce ta kirkiri haramtaccen kasar yahudawa yanzu kuma amurka take ba ta dukkanin kariya yakin da aka yi a tsakanin kasashen larabawa da haramtaccen kasar isra'ila a shekara ta 1967 shine masomin wannan gagarumin sauyin na jinginar haramtaccen kasar isra'ila da amurka kuma tun daga wancan lokacin ne tel aviv ta dogara kacokau da washington domin ci gaba da wanzuwa wato wanzuwarta tana ɗamfara ne da irin taimako na makamai da amurkan take bata a lokacin bazara ta shekara ta 2025 wato watanni kaɗan da suka gabata netanyahu ya shelanci cewa na yi imani da kafuwar faffaɗar isra'ila kuma a wannan lokacin ne yanzu jami'an amurka suka bayyana cewa iyakokin da aka shata ƙarƙashin yarjejeniyar saik piko sun tashi daga aiki wato a yanzu haka kenan suna shirin sake shata wasu iyakoki biri kuwa ya yi kama da mutum domin abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria da labanan suna nuni da haka ba da daɗewa ba manzan amurka a kan wato abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria da kuma labanan ya furta cewa 'yan labanan suna da zaɓi za su iya komawa ƙarƙashin sham wato su koma ƙarƙashin siriya ta yanzu kamar yadda yake nufin kai ka ce tarihi ne yake sake maimaita kansa ta yadda tsohon tsarin mulkin mallaka wanda ya sha ta iyakoki a baya yanzu kuma ya sake dawowa da wata siffar domin ya sake sha ta iyakokin kasashen da suke cikin wannan yanki na yammacin asiya dama dai tun can asalin ba da amincewar mutanen yankin ba 'yan mulkin mallaka suka shata iyakokin da ake kira gabas ta tsakiya yanzu kuma a fili yake cewa waɗanda suke jin cewa sa da fifiko a kan duniya wato 'yan mulkin mallaka kenan sun zauna suna sake shata sabbin iyakoki a wannan yanki to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga yadda kuma shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka saurare da mu a cikin sabon shi na muleka iran shirin da sun sami kawo muku tarihin mayan wurare masu tarihi da mauraye na addini da na al'ada ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci a gefe guda kuma muna muku ƙarin bayani game da muhimman batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ramin saurari abin da aka yi manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kamar shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai magana ne game da ayatullahi subhani wanda wacce malami a nan kasar iran bayan gushewar manyan malamai da suka gabata kamar ayatullahi gulfai gani da ayatullahi araki sunan ayatullahi subhani ma ya shiga cikin jerin sabbin jagorori da ayyukansa suka ƙara bayyana ga jama'a a matsayinsa na wacce memba a ƙungiyar malamai ta ƙum ya taka rawar gani wajen jagoranci da kuma sa ido kan ilimin kimiyya lamuran addini a kasar. har ila yau ya halarci tarukan siyasa kamar majalisar ƙwararru ta zaben jagora kuma ya taka rawa wajen bayar da shawarwari da jagoranci a yawancin tarukan hukuma da shawarwari ga cibiyar al'adu da addini daga cikin malaman shi'a na wannan zamanin ayatullah ja'far subhani tabrizi wani mutum ne da ya danganta tsarin makarantar hausa da abubuwa guda uku daga cibiyar bincike da ke birnin kuma zuwa sauran ayyuka na fikihu tauhidi da tafsiri daga darussan masarar musulunci zuwa dawwamammiyar shari'a tare da amfani da hankali da ilimi da tsari ya ƙara faɗaɗa koyarwar ahlul baita alaihi salam a cikin tarihin shi'a na wannan zamanin manyan malamai da suka yi koyi da ma'abota ilimi na fiƙihu da tafsiri da kuma madogara da mahangar ilimi dukkansu sun nemi damar fara da ƙa'idojin ilimi na addini da kuma biyan bukatu na ilimi da na al'ummar musulmi ayatullahi ja'far subhani tabrizi yana ɗaya daga cikin masu faɗa a ji cikin makarantun hausa ta kom wanda a tsawon shekaru da dama ya shafe yana ayyukan koyarwa da rubuce-rubuce da kuma harkokin kimiyya da zamantakewa ya taka muhimmiyar rawa wurin ciyar da ilimin musulunci gaba a lokacin juyin halin musulunci na iran da kuma bayan juyin halin musulunci a cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarin bayani kan wannan fitaccen malami a lokacin ƙuruciyarsa ya yi hijira zuwa makarantar Hauza ta kum don ci gaba da karatunsa garin da a hankali ya zama cibiyar malaman shi'a a ƙarni na goma sha hudu bayan hijira a birnin kum ayatullahi subhani ya amfana da halartar majalisun manya-manyan malamai kamar irin su ayatullahi burujardi a fannin shari'a da aƙida imamu kumaini a fagen ilimin fikihu musamman ma allama taba-taba'i a falsafa da tafsiri kuma cikin kankanin lokaci ya zama ɗaya daga cikin fitattun malamai na makarantar hausa ya fara koyarwa tun yana ƙarami kuma saboda hazaƙarsa a wajen gabatar da ayyukansa da fahimtar ilimin kimiyya cibiyar koyarwarsa ta faɗa da cikin sauri tun daga farkon shekarun 1940 wato tun daga shekarun 60 kenan na miladiya an buga rubuce-rubucensa a cikin littattafan hausa sannan kuma rubuce-rubucensa masu yawa na littattafai da na bincike su yi tasiri sosai wajen zamarantar da ilimin kimiyyar musulunci a shekarun 1958 zuwa 1959 an samu rashin fahimtar juna a tsakanin matasa kuma yawancin mujallun ƙasar nan suna da alaƙa da gwamnatin sha kuma da wuya a samu wata mujalla da bata ruguza ginshikin tarbiyya da al'adu kai tsaye ko a fakaice ba don haka ne malamai da gungun malaman makarantar ƙarƙashin jagorancin wasu daga cikin jagoran addini na lokacin ta taimakon kuɗi daga wasu mummunai suka yanke shawarar kafa wata babbar mujalla ta ilimi ta musulunci don haka ne aka kira mujallar darussa daga masawar musulunci ayatullahi subhani ya bar tarihi mai ɗorewa a cikin wannan mujalla ta hanyar rubuta tarihin musulunci da tafsirin Kur'ani, kuma har yanzu shi ne ma'abocinta kuma mujallar tana ci gaba da rayuwarta ta ilimi ƙarƙashin kulawarsa. Tun da aka kafa mujallar Maktab Islam, an danka batun rubuta tafsirin Alƙur'ani ga Ayatullahi Subhani, kuma ya shafe shekaru da dama yana rubutun tafsirin Ƙur'ani, kuma ta haka ne ya samu nasarar fassara da bayanin suwatar tauba, sotar ra'ad, sotar furqan, lukman, sotar hujrat sotar hadid. dangane da haka ne ya yi nazari kan ayoyin da suke magana kan aƙidu da tafsirin ayoyin kuma akan haka ne ya rubuta tafsirin mafahimul qur'an na musamman a cikin mujalladai bakwai wanda malaman duniyar musulmi suka yaba tun lokacin da aka buga shi bayan wani lokaci sai gane cewa al'ummar iran suna matukar buƙatar irin wannan tawili sai yanke shawarar yin amfani da littafin da yake sama wato fahimul qur'an wajen rubuta tafsirin alqur'ani na farko da harshen farisanci cikin ikon allah ya samu nasarar rubuta littafan manshur aljawad wanda a yanzu an buga mujalladi goma sha hudu daga cikinsa inda ya sharhi kan batutuwa daban-daban na alkur'ani mai tsarki har ila yau lahi subhani ya rubuta littattafai a bangarori guda hudu na ilimin musulunci rijal aƙida fiƙihu, da mazhab wanda kowannensu kamar yadda masana suka ce shine mafifici a irinsa ana kallon lahi jafar subhani a matsayin ɗaya daga cikin manyan marubuta addini a duniyar musulmi adadin ayyukansa sun zarce mujalladai 600 kuma sun kunshi fannoni daban-daban kamar fiƙihu aƙida tafsiri farsafa tauhidi tarihi mazhabobi da kuma tarihin limaman shari'a goma sha biyu na yadan gidan manzan rahama annan muhammad tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da kuma alayensa a tsarkaka a fagen ilimin fikihu da kuma usul ya rubuta muhimman ayyuka na ilimi da nazari da suka da kulliyat ulumul usul muhadarat fi usulul fiqh da kuma nakbat al wanda aka koyar da su a makarantar Hausa da sauran makarantun addini a ƙasashen musulmi a cikin ilimin tauhidi da aƙidar musulunci muhimman aikinsa na al'ilahiyat ala huda ala kitabu wa sunna wal aql ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin nassoshi da suka fi a ɓangaren ilimin tauhidi na zamani wanda aka sake buga su sau da yawa kuma aka fassara shi zuwa harsuna daban-daban wannan littafi tare da mahangar hankali da dogaro da ingantattun nassoshin ruwaya ya gabatar da binciken bayani kan tauhidi annabci tashin kiyama adalcin ubangiji da imamanci ayatullahi subhani yana da zurfin tunani a addini ayyukansa na tauhidi da falsafa sun tabbatar da cewa baya ganin addini ya ja cikaro da hankali sai dai na ɗaukar addini a matsayin tushen hikima da ke tattare da ingantaccen dalilai da bincike dangane da tambayoyin yau da kullum kuwa yana nanata cewa ya kamata a sake duba tsarin ilimin addini ba wai tsarin addini ba amma ta yadda ake isar da shi a zamanin yanzu hakanan kuma yana daga cikin malaman da suka yi imani da haɗin kan musulmi to amma bai ɗauki wannan haɗin kai da nufin kawar da saɓanin addini ba sai dai ya bayyana shi a matsayin wani nau'i na zamantakewar ilimi da mutunta juna tsakanin mazhabin musulunci a cin ayyukansa duk a kimiyyance ya soki ra'ayoyin ahlus sunna ya kuma yi ka kashedi akan tsatsauran ra'ayi da ta'addanci ga sauran addinai. ma saurare da yake lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shirin. Amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp